ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙari. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da gidauniyar Sheikh Dahir Usman Bauchi ke yi na bada ilimi da kuma koyar da sana'o'i ga ɗalibai. Yanzu muna da makarantu da ɗari shida a cikin najeriya wanda ana haddace Kur'ani ba a bara har ila yau za ku ji cewa wata gidauniya da ke bunƙasa fassara ta kulla yarjejeniya da muryar najeriya za mu tsaya tsayan duka akan fito da labarai na gari a kan Najeriya da 'yan Najeriya a kan Afirka da 'yan Afirka. Daga waɗannan za su zo muku a shirin namu na yau. Kanji marar ilimi abun rainawa. Tumadalla a kwanakin baya ne da gidauniyar Sheikh Dahiru Usman Bauchi da ke koyar da ilimin addini da kuma na boko a gefe ɗaya ga har ma dai da sana'o'i ta shirya wani taro na faɗakar da al'umma game da ayyukan gidauniyar. Wakilin jihar Bauchi Abdulrahman Muhammad ya tattauna da wasu ɗalibai da kuma jagoran wannan gidauniya ibrahim sheikh dahiru usman bauchi game da ayyukan wannan gidauniya alhamdulillah za mu gode wa allah ah, manasarorin da aka samu suna da yawa a wannan foundation kamar ita foundation dama da ke foundation ne sheikh dahiru bauchi ne a hankali karatu da harkar ilimi mun gode wa allah yanzu a almajiran sheikh a foundation ba matsayin da ba mu da shi muna da professors da matokan jirgin sama komai police immigration duk muna da shi zaka samu migration yanzu mahaddacin Qur'ani zaka samu mai gyaran taya za zaka samu electrician mahaddacin Qur'ani wannan alheri ya shigo saboda in addini ya zauna a zuciyar mutum to duk wannan kake kallo ake wahalar da al'umman nan ba wanda zai wahala yanzu muna da makarantu sama da ɗari shida a cikin Najeriya wanda ana haddace Qur'ani ba a bara kuma mutum yana gidan babansa a gidansu ga babbanci da mu sai an kai Maiduguri yanzu an dawo kowane a duk inda muke da makaranta a garin zaka zo kai dan kai haddace Qur'ani yayi duk abin da zai yi haka wannan shirin da muka samu kuma alhamdulillah wallahi mu dai har yanzu foundation bata fara ba inda har yanzu ba mu samu wani wajen da wani abu yake zuwa na musamman don ta yi wayannan abu amma yanzu haka yanda muke makarantun ba makarantar da gwamnati take biyan malami guda daya tsakanin foundation ne da iyayen yara da sauran masu taimaka eh makarantun mu inda in Allah da yaro da yake da fasaha shekara hudu zai haddace Qur'ani kuma yanzu mun kawo sabon tsari mun ƙara shekara biyu shekara shida saboda za a dan saka boko a ciki muna da tsari biyu tsarin da alkur'ani ne kawai za ka zo ka haddace shekara hudu ka gyaran tilawa shekara biyu sannan ka shiga makaranta sannan tsari da muke da shi gaba ɗaya daga farko har shekara shida haddan kur'ani da karatun primary muna da wannan tsarin kuma da kuleji kuleji sabbi da duk muke akademi da muke ta budewa alhamdulillah to har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin wasu ɗalibai sunana Aminu Balarabe Isa a ɗalibi a wannan makaranta na Maulana Sheikh Tayar Bauchi. To alhamdulahi mu babu kalman da zamu yi amfani da shi na godiya da farin ciki sai dai mu ce alhamdulillahi kuma muna godiya mu wanda ya asasa wannan makaranta wannan makaranta na maulana shek dayar usman bauchi da yanzu haka muke cin gajiyanta muka amfani da ita muka samu duk abin da muka samu na ilimi ba da kanmu aka fara ba tun iyayenmu su ne first generation iyayenmu su ne ɗalibai na farko sama da shekara hamsin wanda shi ya je ɗauko su a garuruwansu daban-daban ya zo da kansa ya ba su ilimi a gabansa bayan ya ba su ilimi da kansa a gabansa wannan ita ce makaranta ta farko da aka fara asasa ta alhamdulahi wannan makaranta da muka yi bayan mun yi shi mun tafi karatu na gwagwarmaya na zamani mun je mu karatu har matsayin lauya muka zamo albarkacin wannan makaranta da muka samu na Maulana Sheikh Usman Bocci. ta yanzu kuma sai nan birnin Lagos inda wata gidauniya daga kasar katar da ke bunkasa fassara da Larabci da kuma sauran harsuna ta kulla wata yarjejeniya da gidan rediyon muryar Najeriya wato VON. Ga dai abin da daya daga cikin wakilan wannan gidauniya ke cewa. Nahnu بالفعل أتينا إلى تعريف بجائزة ko shakka babu yarjejeniyar da muka cimma shine na musayar ra'ayi da kuma aiki tare da bunƙasa harkar fassara saman ta bangaren larabci da kuma sauran harsuna to shi ma a bangaren sa shugaban gidan redon muryar najeriya wato fon alhaji jibrin baba dashi ya bayyana dalilin su na rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da wannan cibiya ko gidauniya ta ƙasar qatar na ɗaya su yadda ma su zo su mu su tashi daga qatar har su zo nan ya nuna muhimmanci da su suka dauka kuma suka dube mu to saboda irin wannan muhamala so muna so mu dadda bude sabo hanya ta inda za mu samu mu'amala da irin foundation da wasu stations da sauransu da za mu samu mu samu ayyukan da muke yi sosai ta duba cikin kalubale da muke fahimta muke abuna damuwa duka duniya yanzu shine abun da ake ce fake news labarin karya misinformation da kuma ma disinformation labaru da na karya a yawan gizo da kuma wasu dai za su zauna dakunan su kawai su yi kretin abun nan sai gan kamar kai dan najeriya inda za a dube ka da kuma za a duba firjan ta zube saboda karya da ake yi a kan yan najeriya shi yasa kai na ce mu hada kafa da kawon nan mu saboda mu tabbata cewa ai ba mu ce wai Najeriya ne kasa da tafi ko ne kasa ba amma Najeriya ba Najeriya ba shi ne kasar da za mu ce wai kasar da akwai abubuwan alheri da ke faruwa a najeriya akwai 'yan najeriya da suke kasashen duniya suna abun alheri mutane sun taso ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba duk wanda ya tashi ya zo gidanka ko gaisuwa ya tafi ba ya yi ba ballantana wanda suka zo sun zo alheri suka kawo sun zo abin da suke a aikin mu za su yi abubuwa da zai gyara aikin mu abubuwa da zai kawo zaman lafiya ba a najeriya ba ba a duniya ba saboda kamar da na yi bayani a can cikin mulkin da ake samu shine inda ake translation daga yare saboda yanzu a yarbanci da yamuranci akwai abin da ake kira diacritic wani ya rubutu kawai in ya je intanet in zai je yi translation bai san ma'ana wannan diacritic din ba sai gan ya yi karya akwai maganan translation wanda ya sa wani ya yi losing election a wani kasa ba zan faɗi kasan ba saboda shi ya dauki fasarar ne na wani bangare na alkurani a kasan shi shi kuma bai samu bayanin ba da ya je zai je campaign sai ya amfani da shi har abin ya sa ya tada hankali so wannan ya kamata especially mu da muke ah, nasara da muke ah, boka sayarka da yawa ya kamata mu gyara wannan abu saboda mutane su gane ba wai kawai zaka tashi ka je intanet ka google kawai ai wani yare kawai sai ka dauki google kila ma zagin wanda kake so ka tura mai kaga ake yi baka sani ba sai ka kawo fada wanda yake kuka zumunci da shi zai ci ah, me nai ma wannan kuma yana zagi na alali kuma kai baka sani ba saboda wasu abubuwa na na intanet wasu su ba gaskiya ne. to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da abdulwahab muhammad daga bauchi da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin julie leather gresham na ku babin yaji ke cewa huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa